Bani sun tana sake ta saki guda uku ku shaida ‘yan uwa a duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramen mantuwa a duniya. Duk abin da nake biɗa A yayin da aka shiga rana ta hudu a watan Ramadana, a yau za mu yi duba ne dangane da irin abincin da masu azumi ya kamata su ci. Da muka samu zantawa da wani matashi kuma masani a bangaren abinci, Balaraba Bilyaminu Ismail, dangane da ire-iren abincin da mai azumi ya kamata ya ci. Ina koyowa a jami'a ta Bayero, University Kano. Wani fanni? Eh, fannin kimiyya da fasaha ta abinci ko kuma ce uh, kimiyyar sarrafa abinci to gashi eh. muna watan ramadana hmm. shin ya wani irin abinci mutane ya kamata su ci da ba zai dame su ba ba hmm. zai gurbata musu ciki ba ba zai sa musu kasala ba da dai sauran hmm, to gaskiya wato uh, abinda zan ce shi ne uh, duk abin da ma mutum zai ci misali abinci zai iya ci in dai yana so amma ya tabbatar da cewa abincin nan yana da lafiya kuma abin da zai kawo kasala ko juyawa ciki to wasu kwayoyin cututtuka ne watakila suka fito a cikin wannan abincin da definitely in suka fito a cikin abincin nan idan ka zo ka ci to za ka haɗu da musamman yanzu al'adar mu ta abinci a dafa shinkafa a bata a cikin kicin da tukunya ta wannan abu ne wanda yake yana da matuƙar hatsari yana da kyau hatsari shine akwai wata kwayar cuta da ake kiranta bacillus virus yawanci ita shar abinda take shine idan aka dafa abinci musamman shinkafa sai aka bashi a buɗe ko aka koma a rufe misali to ya kasance misali ma'aunin um, abinda ake ce temperature har ya wuce shida musamman in kika duba yanzu temperature ta mu ta wannan takan kai 37 ma ordinary eh to wannan ko temperature ce wacce take mai hatsari to wannan kwayoyin cututtuka su shiga to kuma abin tsayar da suke shi ne hmm. za su fitar da wata guba ne hmm. wacce ko da ka zo ka dafa abincin nan guban nan ba za ta mutu ba ko da ka dafa ba ta kashe su saboda haka ko da ka zo ka kashe wannan din nan ka zo ka kuma dafa abincin na wannan abu yana nan don Allah ya taimake ka ne wani zaka dinga samun jiyawa ciki wasu ko sai ka ga har sai an kai asibiti ma zai kama gudawa zazzabi ciwon kai to yanzu mai azumi mm. idan ya sha ruwa mm. tunda ya dan dau tsawon lokaci bai ci abinci ba mm. da me ya kamata ya bude baki eh to kamar yadda addinin mu ya koyar da mu ba laifi ka ci dabino ka sha ruwa shi ma ruwan eh sannan kuma ah, misali akan so mutum ya dauki abu mara nauyi ba kawai daga an yi wannan mun ka dauko tuwo ka kama ci kowa akan fara da abu mai nauyi domin lokacin nan jikinka ya riga ya ah, baka ci abinci ba zuwa wani lokaci to yana bukatan ka ci abincin nan a hankali a hankali zuwa dare misali ka iya cin abincin ka mai dan nauyi haka amma dai akan so wayannan kuma a azumi akan ah, ba da shawaran cewa a yawaita cin kayan marmari hmm. amma su ma a tabbatar da cewa kayan marmarin nan masu kyau ne kuma an wanke su yadda ya kamata kuma ba a gurɓata su da dafaffen abinci ba ba yi amfani da wuka ko plate plate na yanka abinci an zo an yi nan taba su bai kasance kayan aikin su daban hmm. kuma aka gama a wanke su ko kada a zo a yanka lemo a bashi a bude ko a yanka tufa a bata a bude ko a ci a rage a ajiye a tafi wannan duka yakan sa cututtuka su zo su hau tunda abu ne wanda ba gani kake yi ba in ba an je eh, an duba wato sai zo ya zamanto maka matsala to wace shawara za ka ba masu azumi eh to shawaran da zan ba masu azumi na ɗaya shine mu tabbatar da cewa ah, mun tsaftace abincinmu duk abin da za ka yi amfani da shi ka tabbatar ka tsaftace sannan kuma ya kasance ah, an dafa abincin da ya kamata kada a ce ana sauri za a sha ruwa bari kawai a naman nan ko kanan na ya kawai bari a cire a tabbatar abincin da yake bukatar dahuwa an dafa shi kuma a tabbatar lokacin da za a ba za a raba abincin nan ko za a ci a tabbatar an yi amfani da abubuwa masu tsafta yawwa wannan shine to madalla da fatan za a kiyaye baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria